الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في حكمنا أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العائن وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم يا كاسي العظام لهما ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإبام وباسمك العظيم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أناته أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا فرج عنا كل فرج عنا كل هم وغم اللهم فرج عنا كل هم وغم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوداننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin سورة baƙara a cikin wannan darasi namu muna cikin suratu baƙara aya ta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 ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولة أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم sun ma ta ɗarraƙar salamu, alal laifin sannan magana ta gangaro da ne saki wal mata wal mata an da abin da yake da alaka da saki wa qala allah subhanahu wa ta'ala yace wal mutallaqatu mata wa'anda an ka saki mata aure wa'anda aka sake su to kamin su sake idda su sake aure ya tarabbasna su jira ai la yantaziranna bi anfusihinna su jira daga da kawunan su anan nikahi daga aure wato su jira su ya aure salasata qurun har tsarki uku a salasata tam bi har tsarki uku ta shuɗe min hin talaki daga lokacin da aka sake su A abin na na qur'a jam'u qur'in wato jam'u qur'in bi fatahil qafi wa huwa tuhur kun ga idan an ce alƙar'u wato ana nuhi tsarki to sai ta yi al'ada hudu kenan ya an sake ta tsakanin al'ada da al'ada nan tsarki yake awal haidu ko kuma ya aka ce haila alƙar'u haila to za ta ce haila uku bayan an sake ta aulani maganganu biyu ke nuna malamai wala awal inda maliki wajen maliki wato alƙar'u tsarki ake nuhi wa hada fi almadkhul bihinna wannan ga mata wayanda an kai azhuli da su aka aure su aka zanna da su sannan safiya au amma gairuhunna amma wayanda ba su ba fala iddata alaihinna babu idda gare su wayanda mutum ya aura ta so gida ne ba sai rabuwa ta auku fa malaku alaihinna min iddatin ba ku da wata idda da za ku sanya musu wa bi gaira da kuma banda wanda ta tsebe dan mani haila saboda tsufa wasu gira da kuma karama wanda ba ta haila don ba ta isa ba su fa idda ta wannan talatatu ashirin kowacce su idda ta wata hudu a talatatu ashirin wata uku daidai wato duk macen da ta tuwa har ba ta haila idan mijinta ya sake ta to za ta yi haila da wata uku duk macen da take karama ba ta isa haila ba idan mijinta ya sake ta za ta yi abin nan za ta yi idda da wata uku war hawamilu mata su ko masu ciki in an sake su fa yadda ta hunna an yarda ana hamla mun abinda yadda su su haye cikin nan su kama fi surati dalaki kama wani yake cikin surati dalaki wal ima'i bayi kuma fa yadda ta hunna qur'ani wato qur'ani da sunna in boyata in aka sake ta inda ta wato salki biyu ko haila biyu wala yahillu lahunna an yakatuna baya halitta ga matan da an ka saki su ɓoye ma khalaqallahu fi arhamihin abinda Allah ya haƙi ya halitta cikin mahaihinnan su min waladi na da aw haidi ko haila in kunna yu'minna billahi in dai sun kasance suna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa bihi dalilun ala qabuli qawlihin da kun ga cewa da Allah ya zai halitta su ɓoye kun ga kenan ashe in sun ka ba da shi da ana an san magana su fi zalika ga wannan na fahimta in mace ta ce ba ta da ciki ana yadda wa ita ba ta yanta ce akwai ciki ana yadda Allah ne ya ce ba ya halitta su koyi wato Allah ya ce na an shishe da su wala yaqbalu qawlul ya fi zalika amma mace ya ahli kitabi ta mutu ya aura to in ta ce ba ta da ciki ba a yadda. in ta ce tana da ciki ba a yadda. illa bai bayyana ta sai an samu shaida aw a riba ko kuma in ta ɗauki lokacin da kai ɗebe shakka wa hunna mazajen su a haƙu da raddihinna su sun ka cancanta su mai shi su ai bi hinna su yi rij'a su wa yan abaina min ko sun yarda da rij'a fi zalika cikin lokacin iddana idan mace tana ida mijinta shi ar da izini ya mai sheta ba wato wani bai da izini ya aure ta amma mijin tana da izini ya mai sheta fi zama da tarabbusi wa in a abaina ko da ta ce ba ta yarda yana da wannan izini amma in jayayya ya ta nisa ta ba ta ya mai su a ko to karaba su idan jayayya ta auku tsakanin masu haƙƙi to kotu aka zuwa ita kotu za ta bincika ni a dalilin da ke ce ba ki komawa sai da baya ke ni a dalilin da ta mai shi sai ya baya sai kotu da abin da shi da ta tabbata gare shi sai ta yi hukunci in aradu islahan bainahuma in sun yi niyyar sulhu tsakanin su sai ya maishe ta la dirarul mar'a ba yana so ya mai ta da ya cutar da ita ba wa huwa tahrirun ala qasadi kun ga wato fadaitawa ne ga nuhin su yi nuhin gyarawa tsakanin su la sharda ba sharadi ne li jawazin rija'a da halaccin rija'a ba a sharadi ya fadaitawa ne na ya gyara hali ne wa hada fi talaqir raj'i wannan inda saki ya zama guda ko bi saki a raj'i wanda ana iya mai suwa wa qawlu da yace a haqq la tabdila fihi saboda haka ba ba ba ba abdalu ne ba shi wannan a haƙƙu domin in ya zama a haƙƙu in ya zama abdalu ne kun ga kenan wani na da haƙƙi amma miji ya yi haƙƙi to yace to babu tabdila a ciki ne idan la haƙƙa ligayihim don wani bai da haƙƙi wanda ba mijinsu ba fi hinna, cikin ga auren su fil idda lokacin idda wa qarinatu hadha qawluhu ta'ala maganar sai kama da wannan wato maganar Allah a cikin aya mai zuwa at-talaqu marratani ila har zuwa ƙarshe walahunna alal azwaji mazan suna da iko mazan walahunna mithlu alladhi alaihinna matar wato suna da iko irin suna da haƙƙi irin haƙƙin da ake da shi gare su na hukuki na haƙoƙi yadda aka ce kana da haƙƙi mun ga matarka to ita ma tana da haƙƙi gare ka bil ma'rufi shar'an kamar wanda shari'a ta ce na husnul ishra na kyakkyawan zamantakewa wa tarkin dirari da barin cutarwa wa hawa zalika da abin da ya kama da wannan wato yadda kake so ta kyautata ma kai ma ka kyautata mata yadda kake so ta yi tsafta kai ma ka yi tsafta yadda kake so ta sa tuwayi wankaki kai ma kai ƙasa wankaki in ka shigo gida ba wai sai za ka ta ba ka sa tuwayi masu kyau cikin gida ka sa mara kyau ita kuma ka ce ta sa mara kyau a'a wanda duk ka son a yi ma kai mata haka nan kai ma Wani rijali alaihin na daraja maza suna da daraja akan mata fiye da darajar da mata su ta a akan maza ai fadilatun zinaki suna da ƙari ga haƙƙi min a cikin na lahu na wajen shi abin nan da a mata gare su lima ta ƙuhu minan mahari saboda abin da suka bayan na saraki wal infaki da kuma abincin da suke ciyarwa wallahu azizun fi mulki ya Allah mabawayi na a cikin mulki ne hakimun fi ma dabbara kuma Allah mai hikima na ga abin da ya tsara da kalkihi ga halitta ne. ya Allah ya hakiya azizu ya hakim da izaka da hikima ka Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka karbi ibadodin mu ya Allah ya aziz ya hakim at-talaqu marratan at-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا الله يقيم حدود الله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 ai at-tadriqu alladhi yuraji'u da saki wanda aka yi rija a wato mutum ya sake mai da mata ta bayan yayi wannan saki to kai ya wuce marratani sau biyu tani an yi saki guda kuma daga baya an sake wani kai ya kai uku wa kana rajulu fil jahiliya idza dallaka zawjatahu mutum ya kasance lokacin jahiliya in ya saki mata ta yana da izini sun ma irtaja ha sannan ya rija ta qabla an tansa an tan qadiya ha kamin iddata ta kare to kana lahu zalika yana da wannan dama ko ko so nawa ne in dai yana iya maishe ta kamin ta gama idda fa in dallaka alfa marra ko saki dubu yayi mata sai kusa gama idda don ita ciya sai ya saki ta sai ta wahala da abinci sai ta kusa gama idda ta samu yancinta sai ya ce ya mai suwa ta dawo kuma shi ta warshe ta sai ta ci bane kuma ya ce ya saki sai ya ga ta kusa gama idda kuma ya ce ya to sai shari'a ta tausaya wa mata ta ce to marrata ni sau na in ka saki guda bayan ta yi kusa gama idda kan maituwa in ka koma saki to da an kai ga na uku baka da izinin mai sheta abin nan marrata ne zahirin fitta aqul wannan bayyane yake wato wani bayan wani wa al ma'iya kai ya zama ai saki biyu gaba ɗaya saki biyu gaba ɗaya laifi na ba a sakin mace saki biyu bale uku shi mai uku dama ɗan bid'a ne wa imsakun idan an yi saki ɗaya an kai biyu to mutum na damar ya rike abitai fa alaikum in saka hunna kuna da izinin ku rike su ba da bayan saki na biyu bi an turaji hunna ku yi rike asu bi ma'arufin shar'an da abin da aka sani ga shari'a min gaida rarin ba tare da cutarwa ba ku bar rike mata ku ce kuna son su kuma don ɗaya ku ci amanarsu su ku bayyana haka nan kuma ga na ku iya nan girma za su yi kwai shuka sai ya girbe ta da kai ne kwai shuka sai ya girbe ta da kai ne kuma ko da mutuwa ta mai gaggawa za a girba mai saboda haka cutar da ka waɗe wani za a yanka. ko da baka daɗe duniya ba biyan za su gaba ne ka shuka su ka shuka musu mugun abu au ko kuma a sake su ai irsalihin na bi insani a sake su da kyautatawa wala yahillu lakum ayyuhal Ba baya halitta gare ku ya ku mazaji an ta mimma ataytumuhunna min al-muhuri shay'a baya halitta ku karbi wani abu na sadakin da kuka ba su idza tallaqtumuhunna in kun sake su illa an yakafa az-zawjani sai dai in ma'aura sun ji tsoron Allah ya kima hududallah ba su iya tsaye da dokokin Allah ai la ya atiya bima haddadahu ma ba su iya zuwa da dokokin da ya shar'anta musu mina hukuki na haƙoƙi wa bi qira'ati yukhafa bil bina'i lil maf'uli in an ji tsoro wato kama mahukunta da aka kawo ƙara suka diba sai suka ga wannan mutune bai iya bai iya kulawa da mata ga wagga mata ba ta girmama shi har abada to idan an ji tsoron wannan to ana iya raba su da ɗayan hanyoyin rabuwa ai wato a min kibali wala min kibali wala ce umuri ta gehen shugabanni suka ga abin bai zaman bai wa fa Allah ya ima badalu istimalin min mire fi wa qira'a shuzuzan wato bil fawqaniya Allah ta kima fi alfi ilaina Allah ta kima hududallah fa in khimtu Allah ya kima hududallah ai fa in sabtu Allah ta kima hududallahi in kun ji tsoron ku ba ku ya tsaye da dokokin Allah Bala junaha alaihi ma to babu laifi ga mijin da matar fi mafta dabbi ga abin da ta fanshi kanta da shi babu laifi sai ta fanshi kanta da wani abu ai fi mafta dabbi nafsaha abin da ta fanshi kanta da shi mina mali na dukiya li tsallika don ya sake ta la haraja ala zauji fi akhadihi kuma in ta bashi wani abu babu da iya asa. inda ya zama an buga an buga wato a mata babu ana ganin duwa da an kai ba ta zamanta da shi bai wala ala zaujati fi abin nan badalihi babu da yi ga matar to idan ta bayar babu da yi ga miji idan ya karba wannan shi aka ce mafuli idan an ka buga an ka buga an ka ga zaman ba shi wa tsakanin wa da wanci to babu laihi mahukunta su diba su ga laihin daga wajen wa yake in daga wajen mata yake sai ta bashi ta bashi abin nan wani abu in daga waje na yake to shi saki an gare ita ko haƙƙi an gare ta to in daga waje na yake sai a raba su ba tare da ya ta bashi wani abu ba la hakamul madhkura inna hukunce hukunce da aka ambata hududullahi haddodi ne na Allah fala ta'taduha don haka ku ketare wa'annan dokoki na Allah wa man yata'adda hududallahi do wanda ya ketare dokokin Allah da gangan da gangan fa ulaika humuz zalimun wa inna sune azzalumai to saki biyu kenan fa in dallaqaha fa Bala ta fala فلا تهن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

abin nan bukata to fa in dallaqaha ha zawji ba'da ba'da safaini in ya miji ya sake sakin ta bayan sakin can biyu ya koma na uku to fa la hillu lahu min ba'da to daga bayan da ba ta koma halitta gare nan ba da salisa bayan saki na uku do wanda ya saki mata ta saki uku to aure baya halitta tsakanin su hatta ha zaujan gairahu sai ta aure wani miji wanda ba shi ba waya da ha ya sadu da ita kama bil hadith alladhi rawahu shaykhani kama wanda yake cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito min hadisi ummul mu'minina Aisha cikin hadisin Umar, mu'minina Aisha anna imra'atu rifa'a al-qurazi ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar rifa'a al-qurazi ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalat tace ya rasulullah inna rifa'a dallaqani lalle rifa'atu ya sake ni wa dalaki ya yayi saki na saki batti saki batti wani lokaci wato ana cewa saki uku wani lokaci kuma ba a cewa uku sai an rantsar da shi kamar wada annabi ka rantsar da wasu in an ka ce batti ya uku to ta ce wa dalaki kuma wayanni nakahatu Dahu abdurrahman bin zubairi abin nan alfarabi na aure abdullahi bin zubair to shi abdullahi bin zubair da na aure shi wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati saudi wato abin arziki ne dan guntuna kamar leza kamar lezar tuwahi ai innina wato dan guntu abin arziki gare shi baya baya baya yawa mace umfani wannan illa ce mace ta kawo tana so ta koma ga tsohon mijinta don haka in ka gama ta ta haito daga mai kuɗi mana in ci kana talaka ko ta ce tana son ka kai hatara ba son ka abba ta yi ba zama da kai abba ta yi to wannan attajiri da ta haito daga wuri na yi a yanzu tana so ta sake komawa wajen wannan abin na attajirin malam wato rifa'a saboda haka sai tawawan ga miji na ta kazahi ta ce dan guntuwa abin arziki gare shi bai iya biya mata bukata to annabi ya gane dan shi ma da aka kira shi yace ta ce bai iya amfani da mata waɗanga ɗaya na shi da ta haihuwa mai su ba ta iske shi da ɗaya ba dan me za ta yi mai wannan ƙarya ashe abin da ta so ta koma ga tsohon mijinta sai maza Allah ya gane ta yace la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'a ke ganki kina so ne ki koma wajen tsohon mijin ki fa'a. la to ba ki komawa hatta ya zuka usaila take sai wanga sabon miji naki ya dandana zuman ki wata zuki usaila ta wuce ma ki dandana zuman ne kinaya sai yayi jima'i ne duk wani kinaya da kike kina koya kina mai kazari ba ki komawa ga tsohon miji sai wanga ya sadu da to idan mutum ya aure mace bayan an sake ta sake uku ya aure ta yana son abitai to idan ya sadu da ita wata rigima ta auku tsakani da ita fa in dallaqaha ha zawj sani in miji na biyu sake ta to fala junaha alaihima babu laihi ga mijin babu laihi ga matar az wa zawjul awwal matar da mijinta na farko an ya taraja babu laihi su sake dawowa ila nikahi da aure ba dan kida da idda bayan idda ta kai amma abinda aka yi ya shirya da wani ya aure ta bai da kyau yin haka nan bai da kyau ko ta shirya da wani ya aure ta da shirin in ya aure ta sai ya saki duk wannan bai da kyau a bayyana haka nan duk bai da kyau amma dai in dai wanda ya aure ta ya aure ta saboda Allah ya ga abin da kai mai to in zaman bai yi ba kamar wanda ya kasa yi da wancan miji na farko ita ma zaman nata da wanda in bai yi ba ya sako ta to fala junaha alaihi ma an yi babu da yi su sake dawowa da tsohon mijinta ga aure in zanna an yi kima hududallah in sun tabbatar da za su iya tsayar da dokokin Allah wa tilkal madhkuratu wa annam abubuwan da aka ambata hududullah wato hukunce hukuncen Allah ne yubayyana ha Allah yana bayyana ta da kaumi ya alamuna ga mutanen da suke sani to Allah muna roƙonka da albarka sunayenka da tsibofin ka maɗaukaka yadda ka gwada mana ƙarshen wannan azumin ramadan Allah ka gwada mana wasu azumomi na ramadana shekaru da yawa da cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali kuma ka tausaya mana wadda ka gwada mana ƙarshe nai, ka gwada mana ƙarshen kowace damuwa da muka da ita cikin wannan jiha tamu da kuma wannan arewa da wannan ƙasa ta mu gaba nan za mu tsaya da wannan karatu namu kun san a yau ne muka ci za a rufe wannan karatun to da nake so in sanar da ku shi wannan masallaci muna gudanar da shi wanda ka gudanar da masallacin rahiya a teku masallacin rahiya a teku ya yi shekara 25 ba mu da ɗan kwamiti ko guda haka muke tafiya da shi sai da al'amari ya kai ko ina ya girma sannan muka sa kwamiti yanzu haka masallacin a tiku yana da yan kwamiti to wannan masallaci sabon masallaci bai da dan kwamiti ko guda kuma muna so mu rika ta yadda shi kama wanda muka ta yadda na a atiku ba za mu samu yan kwamiti ba yanzu ba ya da yan kwamiti saboda haka a yanzu mun ƙare tafsiri za mu sa liman ya zo ya ɗan yi wani bayani a don da liman da ladan su kaɗai ne da na'ibi da kuma wannan hudu su kaɗai ne muka mamarikon wannan masallaci idan akwai buƙatar wani abu za su tattar da mu sai mu yanzu liman zai zo shi wani abu wani ɗan bayani akwai wani wanda yana yiwa mu ba shi kira amma shi ne wani dan bayani da muke don wani wato aliyu dan agaji za mu iya ba shi dama yi wani takaitaccen bayani wannan dai ba bayani da mu duka za mu yi kun san karatu dai na yi shi an ƙari. kuma ibadodinmu mana roƙo ga Allah ya fi haɗa kanmu kuma mana roƙo ga Allah ya taimaki wannan birnin gaba ɗaya na kadi birnin da ya kama da lahiya da taimaki jiha mu gaba ɗai ya kuma shirya mu ya shirya mahukuntan wannan jiha ya kuma zaunar da arewa mu lahiya ya zaunar da jihar mu lahiya ya zaunar da ƙasar mu gaba ɗai lahiya wannan shine abin fatan mu wannan karatun kamar da ko gani kun san muna karatu tare da ku kowace talata muna karanta hadisai da ku kowace talata idan ba ku mance ba kowace talata muna karatu da ku a wannan masallaci in dai akwai lahiya kuma motsin muna nan to kowace talata muna shigowa da izinin Allah to idan an ƙare wannan karatu to za a ci gaba da wanda aka yi ranar talata ko da yadda al'amari ya kasance dai wato duk da an kai sallah to ran talata dai akwai karatu wannan wannan masallaci kowa da an kasa ba Allah shi muka roƙo da albarka sunaye ne ya yi mana jagora ya haɗa kan ya haɗa kan ya haɗa kan shugabanninmu ya haɗa kan arewa da 'yan arewa gaba ɗaya a nan zan tsaya kamin su gama jawabi sai ayi yi addu'a a sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi